This is the voice of America. The following program is in Hausa. To tare da fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana da la'asariya na akan mitoci 22 da 25 masu jima'a Nijar suna jin muni a kan gidajen rediyon suna amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niyya a birnin kwanni masu kwamfuta kuma a hasu.com ko kuma sashen hasu.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Mahmud Lalo a nan ɗakin mun watsa muku shirye-shirye da ke tsakiyar birnin Washington DC ke tarbon ku ga shirinmu na la'asari ga kanin labaran mu fara da su. Hukumomi a Brazil sun ce an samu burbushi ko kuma samfurin kwaya cutar Zika a yawu da kuma fitsarin waɗanda ke dauke da cutar. Wata girgizar ƙasa da ta afkawa Taiwan a yau Asabar ta halaka mutane 11 ciki har da jariri. wasu jiragen sama sun yi taho mu gama a birnin los angeles da ke nan amurka kuma rahotanni sun ce babu wanda ya tsira da ransa to alhamdulillah to bayan kun gama jin labaran duniya din da yake akwai yan takarar shugaban kasa har goma sha biyar a niger ya mutane niger ke ji ne ni niger ma ganin nake babu ma yan takara masu yawa ka duba wasu kasashe zaka tarar inda adda wajen talatin zaka tarar inda adda yan takara wajen har arba'in akwai na ji har inda adda akwai har arba'in sannan a najeriya kuma an ba da sanarwar ko kuma an ba da sandan girma za mu ci ga sarkin zin inda a wurin gwamnan jihar taraba ya fusata game da kashe-kashen gilla da ake yi a jihar ni ban ga dalilin da zai sa ni ina gauna ina zama na kullum a rika kawo hotuna na waɗansu a canjaji ba su san hawa ba ba su san soka ba sai a shiga gidansu a yanka su kamar rafuna gaskiya kam to za mu kuma leka jihar sokoto mu ji murtani daga bangarori biyu da abin ya shafa kan hukuncin da kotu ta yanke jiya wanda ya shafi zaben shugabancin karamin hukumar birnin na shehu gaskiya wannan hukunci dama muna zaton shi saboda su bangaren a yi dama tun farko sun gaya mana su suke da alkali duk yadda suke so haka za a yi kotu wani wuri na inda ka raba karya da gaskiya to bayan duka wa'annan muna da shirin amsoshin tambayoyinku amma bari mahmud ya ba ku labarai ku sha tukuna a jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Brazil sun ce an samu burbushi ko kuma samfurin kwayar cutar Zika a yawu da kuma fitsarin masu ɗauke da cutar. yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a jiya juma'a shugaban cibiyar bincike ta oswaldo cruz paula gadelha ya ce akwai yiwuwar wato sumbata ta baki da baki ta iya ƙara yaduwar cutar ta zika sai dai ya ce hakan ba wai yana ba da shawara a fitar da wani tsari na hana mutane sumbatar junansu ba ne masana kimiyya a wannan cibiya na kokari ne su gano ko nau'ukan ruwan da ake samu a jikin ɗan adam kamar su yawu da fitsari da sauransu za su iya yada cutar ta zika Wannan sabon bincike na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Brazil ta shiga lokacin wasu shagulgulan biki da mutane ke sumbatar duk wanda suka haɗu da shi a wajen wannan biki wanda ake gudanarwa a kan titunan ƙasar wato koda baka san mutum ba. A ɗaya ɓangaren kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da shawarar kada asibitoci su karɓi tallafin jini daga mutanen da suka dawo da kasashen da ke fama da cutar ta zika musamman ma kamar Brazil. wata girgizar ƙasa da ta afkawa garin tainan da ke kudancin taiwan a yau asabar ta halaka mutane goma sha ɗaya bayan da ta ruguza wani babban bene kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rasin ɗan jariri ne rotanni sun ce ɗaruruwan mutane sun samu raunuka yayin da hukumomi ke hasashen akwai mutane da dama da ginin ya rufta a kansu wata cibiyar binciken amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta faru ne kusan kilomita arba'in a kudu maso gabashin garin na Tainan wanda ke da yawan mutane kusan miliyan biyu. Da misalin karfe hudu na safe agogon yankin girgizar kasar ta fara kada gidaje. Hukumar da ke kula da yanayin kasar ta Taiwan ta ce an ji wato an ji huci ta a wurare da dama bayan da wannan lamari ya faru. A shekarar 1999 an taɓa samun wata mummunar girgizar ƙasa a ƙasar ta Taiwan. a yau asabar hukumomin kasar afghanistan sun ce wasu dakarun kasar haɗe da wasu hare-haren jiragen sama mara matuka na amurka sun halaka akalla mayakan is su 28 a gabashin pakistan da ke fama da rikici hare-haren waɗanda aka kai su da daddare sun auku ne a gundumomin acin da batikot waɗanda ke lardin nangahar kamar yadda hukumomin suka bayyana shugaban yankin na acin haji galib ya gaya wa muryar amurka cewa an kashe mayakan na da'ish su goma sha shida ne wato lakabin da ake wa mayakan na is da larabci bayan da wasu jirage mara matuka suka yi aman makamai masu linzami akan wata mota da wani dandazon mayakan ya kara da cewa waɗanda a kashin mayaka ne da suka fito daga pakistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a yau Asabar ana sa ran wakilai da kasashen Amurka da China da Afghanistan da kuma Pakistan za su amince da wani shirin zaman lafiya da ake kokarin shiryawa tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban a yau Asabar nan a birnin Islamabad. Wakilan suna kokari ne su shata wata hanya da za ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa sannan su yi nazari kan wani reshen kungiyar ta Taliban da ya bangare wanda yake adawa da zaman sasantawar tare da ci gaba da kai hare-hare. a baya wakilan sun yi zama har sau biyu a birnin na islamabad da kuma kabul sai dai babu wata matsaya da aka cimma a waɗannan taruka mai baiwa prime minister pakistan shawara kan harkokin waje sartaj aziz ya ce yana da ƙwarin gwiwa za a sami mafita a taron na yau waɗannan ƙasashe dai na ƙoƙari ne su ga yadda za su rarrashi ƙungiyar ta taliban ta hau teburin tattaunawa a ɗaya bangaren kuma a yau asabar wani harin kunar bakin wake a garin ƙetta da ke kudu maso yammacin pakistan ya halaka mutane takwas kana ya raunata wasu da dama a cewar jami'ai sakataren lardin balochistan akbar durrani ya gaya manema labarai cewa wani mutum ne akan keke ya kusanci wata babbar motar jami'an tsaron farin kaya ya kuma ta da bam ɗin jami'an asibiti sun tabbatar da cewa akalla mutane ashirin suka jikkata a ciki har da jami'an tsaro na farin kaya su goma rashin kungiyar taliban a pakistan ya ɗauki alakin wannan hari inda ya ce ɗaya daga cikin mambobinsa ne ya kai wannan hari a ƙarshe wasu ƙananan jiragen sama sun yi taho gama a birnin los angeles da ke nan amurka lamarin da rotanni suka ce babu wani da ya tsira da ransa daga cikin fasinjojin jiragen biyu kamfanin dillacin labaran ap ya ce ɗaya daga cikin jiragen na ɗauke ne da wasu mutane biyu ɗaya shekarunsa 61 kana ɗayan 81 yayin da ɗaya jirgin kuma wata mata ce mai shekaru saba'in da biyu sai dai zuwa yanzu babu tabbacin adadin mutanen da haɗarin ya ritsa da su baki ɗaya wata jami'a tsaro mai suna jennifer williams ta ce dukkanin jiragen sun tashi ne daga filin tashin jirage na torrance ta kuma kara da cewa dukkan matukan jiragen ƙwararru ne wasu mutane ne suka sanar da hukumomi cewa sun ga wani jirgi ya faɗa cikin ruwa a yinin jiya juma'a Mahmud Lalo ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari mu shiga taskar rahotannin mu kuma mu sha fage a jamhuriyar Nijar wacce nan da mako biyu za ta yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na wannan kasa din wanda kan haka ne Yusuf Abdullahi ya jiyo mana rayuwar 'yan Nijar game da shirye-shirye. Sunana Abdu Mamman. Yanda dai ni ne ga shirye-shiryen suka fara, vraiment suna ta hayan da ya kamata. kuma kowa yana nan yana faɗin albarkacin bakin shi kamar yadda demokrasiya ta ba da incin a yi. Muhammadu Salisu Sabo sunana. Ba a rasa 'yan abubuwa wannan nan da nan mai nike tunanin duk wasu abubuwa ne na wani bi na yara da sauransu. An laka ƙyalle na tuta na jam'iyya ko kuma an liƙa hoton ɗan takara suna zuwa suna ɗan so su cire in ba nasu bane wanda suke goyon ra'ayi to shi kuma wannan kaga ba haka bane Adamu Asuman ne zan Nijar an saba ko mace ganin ra'ayi na bambanta amma game da roƙon Allah da Allah ya samu ƙasa ce wadda duka an haɗu da na kowane bangare dai akwai eh, aurantaka akwai ka ana ganin wannan eh, yardar da shuna da an ka saba zai ta wakana ko da ana ganin wasu 'yan tashi ganin nan da tan. Wannan shine karo na farko a tarihin zaben shugaban ƙasar Nijar da 'yan takara goma sha biyar za su fafatawa tsakanin su ga kuma yadda 'yan ƙasar Nijar ke kallon wannan adadin na 'yan takarar. Ni Nijar ma ganin nake babu ma 'yan takara masu yawa. Ka duba wasu ƙasashe za ka tarar inda adda wajen talatin, za ka tarar inda adda 'yan takara wajen har arba'in, akwai na ji har inda adda har arba'in. An san masu mutane yau. Cikin 'yan takarar ga in ka ɗauka aka hidda mutum ɗan takara hudu zuwa biyar wasu da 'yan rakiya ne. Eh ni gare ni sai in ga eh, wajibi ne saboda an kace demokrasi a ba kowa izini ya je neman rawan shi don neman sa'a ne yalla ciki ake wata rana ana samun nagari eh kowa baki abun da ya kamata ya ga jama'a. lalle demokrasiya ce amma waɗansu farti tsakanin da Allah koron sun dai hito dai ne dai sun kawo takararsu dai waɗansu dai su hito ga Niger kowa a san su ko a barkin duniya kowa a san shi ne korarki tun da waɗansu tsakanin da Allah ɗan da ko ko deputation sai ta musu wuya a Niger da a nemi koron abin ga kawa a irin ko na Nigeria a samu kawo farti biyu waɗanda ke manya waɗanga su da ma waɗanda su da ma wancan. Da kuma 'yan ƙasar ta Nijar sun gamsu da yadda hukumomi daban-daban da batun na shirye-shiryen zaɓukan ya shafa suke gudanar da aikinsu. Bisa harkar su su da ɓangaren gwamnati to naga kowane yana aikin shi yanda kamar taskin namu na ƙasa mu kundinmu na ƙasa suka bada. ni na aikin ta daban, gwamnati yana aikin shi daban. ya kamata a ce tun yanzu ga ko kuma da ya kamata ma a ce ma tun satin da sun ka wuce a ce an fara aika kayan vote ka a tsaya a yi jira sai sati guda kwana biyar yanzu a cilutin za a kai kayan vote tun da gaskiya tsakanin Allah girma ke gare ta a sa kawai mutane surtu waɗanda ke jifa a aika su zawa da su samu su ma 'yan ƙasa ne 'yan difa su samu su ma su yi zaɓe cikin hankali da kwanciya da lumana. a ta wajen eh, hukuma mai kula da harkokin eh, gidan radiyo da talabijin hakan ga to duk abin da aka tsaida bisa ga lokacin da ya kamata a ba kuma ɗan takara muna fatan a ce an bishi bisa ka'ida ka wani ya ɗara wani lokaci an ka yi wannan ga alamu sun hala da haka muna ganin za a ci gaba da haka nan. ga yadda dai al'amuran ke taya muna ganin raman eh, ga hatta da ita kur ga yadda suke gwada jijjantaka da adalci cikin al'amuran muna sa inda aka riƙe haka insha Allahu za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali cikin wani bai ce ba gashi gashi ko an taka mashi asko muna jinjina ma senin nan senin nan duk ɗan Nijar ya kamata ya jinjina mata ga cikin tahir da ake yanzu Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. To a gaishe ka Abdullahi, to bari mu je makwabciyar Nijar din wato Najeriya inda aka yi didima sosai wajen ba da sanda girma ga sabon sarkin zin inda kuma gwamnan jihar Taraba ya fito da abin da ke cikin sa game da kashe-kashen gilla da ake a jihar. I will preserve, protect and defend the laws of Taraba State of Nigeria and the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help Bantizin na bakwai Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo ke daukar rantsuwar amsar sandar sarauta mai daraja ta ɗaya na ƙasar Mumuye da ke jihar Taraba. A watan Nuwambar biyar Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo ya yi nasarar lashe kuri'u biyu na masu zaben sabon sarki cikin 'yan takara hudu domin cike gurbin da marigayi tsohon Bantizin Alhaji Abbas Ibrahim Sambo ya bari wanda ya rasu ranar hudu ga watan Satumbar biyar a ƙasar Saudiya da yake mika wa sabon fantisin sandar sarauta a dakin taron majalisar majalisar zattaswa da ke Jalingo. Gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku ya buƙaci sarakunan gargajiya da su miƙe tsaye wajen tabbatar da zaman lafiya tsakanin talakawansu da kuma baƙi da ke zaune a yankunan su na mulki. Ya ce gwamnatinsa ba zai ƙyale masu ƙoƙarin rusa aikin gina ƙasa ta hanyar ta da husuma ba. Ina roƙonka sarki ɗan kaje ka kira duka yan wanka ku yi magana jawo hankulansu hankula ya zo wajen ɗaya don ka yi mulki mai kyau. ni ban ga dalili da zai sa ni ina gauna ina zama na kullum a rika kawo hotuna na waɗansu a canjanci ba su san hawa ba ba su san sauka ba sai a shiga gidansu a yanka su kamar raguna ko dabba ma ba ya ma dabba damuwa dabba yana kashe wani dabba na abinci amma a tashi a kashe mutum ni ba zan yadda ba ko waye ko ɗana ne ya je wani laifin kisa ne zan hukunta shi an haife mu a ci muna zaman lafiya mun zauna lafiya mun yi girman lafiya yanzu ne dukkanmu mu mun yi sarge mu mu tashi kuma a ce an kama hauka ba hauka na. yi hira da sabon fantizin Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo jim kaɗan bayan ɗaukar rantsuwar kama aiki kan shimfidar da zai yi domin wanzar da ɗorewar zaman lafiya a yankin da ya yi fama da rarrabuwar kawunan jama'a a lokacin gwagwarmayar neman kujerar fantizin. jan eh, aiki amma kuma a ya zo min da sauki yadda su da kansu suka haɗa kai suka daga ni suka ɗora na wannan kujera tun sha ma Allahu ina gani ba zai min wuya ba in samu haɗa kansu don kansu zarga haɗu. shekara 65 da haihuwa. Sabon fantizin Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo shine na bakwai a jerin sarakuna na yankin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. To madalla. To a yanzu bari da yake muna maganan sarautun gargajiya kamata mu ga muku cewa gobe idan Allah ya kai mu a shirin wannan lasariya na gobe din za mu je mai magana hakiman da aka cire a jihohin Kano da Jigawa. Da wanda ya faru a Jigawa da wanda ya faru a Kano dukaran tsaye ne. A fahimta ta wannan takarda ba ta bisa doka. Su waɗanda suka dakatar da shi a wannan hakimi sun wuce gona da iri ne. To Allah kai mu gobe za mu kawo muku rahoto game da wannan cici kuce na cire sarautu. Yanzu bari mu je jihar mu ta Sokoto inda jiya kotu ta yi hukunci game da takaddamar da ake yi kan shari'ar zaben yankin karamar hukumar mulki ta Arewa ta Sokoto din. Shari'u biyu ne dai kotun ta saurara a lokaci ɗaya baya ga gundarin karar da Abdullahi Hassan ya gabatar na zargin jam'iyyar APC da ɗora wani ɗan takarar shugabancin karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa sai kuma karar da ita kanta ɓangaren jam'iyyar ta APC ya shigar na cewa kotun ba ta da hurumin sauraren karar ta farko. hukuncin da babbar kotun ta jiha ta zartar na tabbatar da cewa ba ta da hurumin sauraren karar shi ya shafe karar ta farko lamarin da san bai yi wa abdullahi hassan din da magoya bayansa daɗi ba gaskiya wannan hukunci dama muna zaton shi saboda su ɓangaren sun riga sun gaya mana yadda za a yi dama tun farko sun gaya mana su suke da alkali duk yadda suke so haka za a yi amma wannan abin ba ma ni ya shafa ba al'ummar sakwato gaba ɗaya ya shafa ni dai na yi iya ƙoƙari na Allah ya gani su ma mutane sun gani so abun da ya rage mana yanzu kamar zalunci ne Allah ya ce ka nemi haƙƙinka gwargwadon yadda kake iyawa saura ka bar mai mun nema mataki na farko yanzu za mu je mataki na biyu kotun ɗaukaka ƙara daga nan ma za mu je har kotun koli. To sai dai ita kan jam'iyyar ta APC ta gamsu kwarai da hukuncin na kotu kamar yadda shugaban jam'iyyar na karamar hukumar mulkin ta Arewa Alhaji Muhammadu Dangwago ya yi bayani. Kotu wani wuri na inda ka raba ƙarya da gaskiya. to mutum na ya ce shi adda gaskiya kace ka adda gaskiya sai kotu ta dawo ta ce to wanga abu da kake magana da na ka bari kuma alhali mu adda bagire nan mu an gaba bagire nan kaga sai mu sai mu Allah godiya magana ce ta siyasa da yaudara da cin amana da ƙarya da ƙazahi bai yi sai ka hito ka yi tsakaninka da Allah duk yanda Audu Okocha ko mabiyan Audu Okocha ka gani an zalunci Audu Okocha to Audu Okocha an zalunci mutum hudu a kai ne an ba shi shugabanci to zalunta ta an ka waɗancan to shi ma zalunta ta an ka mai an ka ba an ka ba wanda ya cancanta in kana magana wale wale audu kotu je ta hada mai waɗannan jam'iyya bane ya koma ya bi jam'iyya ta mai membership card to wanda bai da membership card in ya ce da hita baka da ikon ka kore in ka kore ka kora to ba dan jam'iyya ka kora ba dama ba ciki shike ba tunda bai da katin jam'iyya wannan hukuncin na kotu ya kuma kawo ƙarshen zaman dirshan da ɗan takarar abdullahi hassan da magoya bayansa suka kwashe tsawon kwanaki tamanin ciro suna yi a hedikwatar jam'iyyar a jihar sokoto inda suke zaman gadin ƙuri'un zaɓen fitar da gwani da suke zargin ba a kirga ba a ba za mu ci gaba da gadin ƙuri'u ba saboda ga yadda hukuncin yake ya tabbatar da babu musu ba alisa ƙuri'a ba shi alkali in ka dubi wannan hukuncin da ya yi kamar ya nuna cewa fa jam'iyya duk abin da ta yi ba wanda ya isa ya magana kar ka manta ma shugaban ƙasa ya yi ƙorafi akan alkali ina ga wanda ke takarar ciyaman ba ma ciyaman ɗin ba hukumar zaben jihar sokoto dai ta tsara gudanar da zaben majalisun kananan hukumomi ne a ranar 12 ga watan maris mai zuwa bayan da ta dage gudanar da shi a ranar 9 ga watan janairu da ya gabata kamar yadda ta shata tun da farko murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. Eh an yi shari'a. To a gaishe ka Murtala to kuna jin rahotannin nan da sauran shirye-shirye suna zo muku daga sashen musamman Amurka Washington DC inda muke misalin karfe goma da minti ashirin na safe fa ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Sashin Hausa na muryar Amurka don Allah ku bani tarihin makarantar Barewa College da ke Zaria. Mai tambaya Isu Hundila Faki Kofar Gabas Jihar Kaduna. Assalamu alaikum BOA Hausa, me ake nufi da kalmar diflomasiyya kuma a ina ta samu asali? mai tambaya garba na hali ba unguwar dogon rini kamba. Bari mu fara da mai sauƙin wato amsar tambaya kan ma'anar kalmar diplomasiya da kuma inda ta samu asali. Idan Malam Garba na hali kan na saurare ga abin da ya sauƙaƙa daga bayanan ƙwararru. Diplomasiya na nufin mu'amala musamman ma ta tattaunawa ko sasantawa ko cuɗanya kawai cikin hikima da lafazi da lalama musamman ma tsakanin jami'an gwamnatocin mabambantan ƙasashe. Kalmar diplomasiya ta samo asali ne daga kalmar diplomasi ta Turanci. An hausance ta ko kuma larabce ta ne ta wajen mai ambaton si na ƙarshe da siya. Kalmar ta zama diplomasiya a hausance a maimakon diplomasi ta Turanci. Abin da ya sa na ce ko kuma an larabce ta shine amfani da ambaton siya a ƙarshen kalma don bayyana yanayi ko wuri, salo ne na larabci da Hausa ta ara, saboda alaƙar harsunan biyu ta fuskar addini da al'ada. Ita kuma ainihin kalmar diplomasi wato wacce ta haifi kalmar diplomasiya daga kalmar diplo ce ta harshen girka, wadda ke nufin kalmasa zuwa biyu. inda diploma kuma ke nufin takarda ko kuma duk wani abin da aka kalmasa zuwa ɓari biyu a harshen na girka. Wannan na da nasaba da takardar izinin tafiya ta wancan zamanin, wacce aka sari akan kalmasa a riƙe. Ana nan ana nan kuma sai ma'anar ta faɗaɗa zuwa yadda aka sani a yanzu. Sai kuma ansar tambayar Isu Hundila mai son sanin tarihin kwalejin Barewa da ke Zariya, Idan Malam Isuhu na saurare, Ga masanin tarihin nan da ke cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna Dr. Salisu Bala zai baka kashi na ɗaya na ansar tambayarka. To, Barewa College wacce take kan titin gaskiya a nan Zaria ɗaya daga cikin daɗaɗɗun makarantu ne waɗanda turawa suka kafa a yankin arewacin Najeriya. Mm. Kuma an kafa ta a shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da daya hmm. wanda ya kafa ta shine sahuk charles clifford shi wannan sahuk charles clifford ya zamanto gwamna ne na ishirin da hudu a kunci gwamna ne wanda yake wakiltar kasar burtaniya a nan arewacin najeriya hmm. kuma shi wannan mutumi an haife shi a ƙasar burtaniya a biyar ga watan maris shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da shida hmm. sannan ya mutu a ranar sha takwas ga watan disamba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da ɗaya ana sauran shekara sha tara kenan a bada mulkin najeriya ita barewa da muke magana a kanta an kafa ta a shekara ta 1921 eh, wanda shi wannan bature ya kafa kuma shi ne governor general na yankin arewacin najeriya a wannan lokaci da farko an fi saninta da suna katsina college ma'ana kwalejin katsina sannan aka canza sunan ta koma kaduna college a shekara ta 1938 sannan ta koma suna ya sake canzawa dai aka koma da ita ta zamanto gwamnan college zaria wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da arba'in da tara kenan to daga baya sai kuma sai suna ya canza finally ya koma ta zamanto barewa college zaria to kamar yadda na ambata tun farko an kafa makarantar a shekara ta dubu ɗaya da tara da ishirin da ɗaya hmm. watan oktoba kenan sannan an buɗe ta buɗewa na farko a watan maris na shekara ta dubu ɗaya da dari tara da ishirin da biyu sannan bayan ta samu canje-canjen sunaye hmm. ta wannan makaranta da ake magana a barewa college tana da wato gidajen kwanan ɗalibai wanda aka ɗauki sunayen waɗanda suka gabata aka samu su akwai wurin da ake kira bello kagara house wato wuri ne wurin kwanan ɗalibai ne hmm. aka sa masa suna da wannan hmm. akwai lugard house aka sa sunan lodogard akwai clifford house aka sa ma sunan wanda ya fara kafa makarantar kenan hmm. akwai ɗan hausa house akwai malam smith house akwai na gwamnati house akwai beneman house akwai mott house sannan akwai jafaru house akwai suleiman bara'u house duk waɗannan gidajen kwana ne na ɗalibai waɗanda aka san su a cikin wato barewa hmm. kuma ita wannan makaranta dalilin kafata shine shi clifford gwamnan arewacin wato Najeriya a wannan lokaci. Mm. Ya rubuta ma Secretary of State wanda yake shi ne sakatare na mai wakiltar ƙasar Burtaniya wanda yake kula da yankin ƙasashen da Burtaniya ke wa mulkin mallaka mm. a wannan lokaci da bangaren abin da ya shafi Afirka ta yamma. Mm. Da ya rubuta mashi takarda shi wannan sakatare na wannan lokaci shi ake kira right honorable viscount milner to shi clifford ya zo yana bin makarantu yana kai ziyara irin ziyara ba zata don nan ya ga yanayin yadda makarantu suke hmm. a arewacin nigeria lokacin akwai irin provincial schools din nan ma'ana tun da province province ake da shi a wani lokaci hmm. akwai makaranta ɗaya ta provincial college school a kano akwai daya a zaria akwai ɗaya a ilorin akwai ɗaya a bauchi akwai ɗaya a maiduguri hmm. to shi wannan saho clifford wanda ya buɗe makarantar barewa a sakamakon kai ziyara da yake yi waɗannan makarantu sai ya rubuta report ya tura ma shi sakatare na colony wanda ake kira viscount milner karkashin gwamnatin birtaniya ya tura masa yake cewa yanzu dai a tsarin ilimi da aka fara badawa a arewacin najeriya babban ƙalubalen da ke fuskantar ilimi shine a kafa makarantar da za ta fara samar da malamai malaman da za su koyar a waɗannan makarantun da muka zana provincial schools din da muka zana akwai ɗaya a kano kamar da muka ambata ɗaya a zaria ɗaya a ilorin ɗaya a bauchi ɗaya a duburi to makarantun suna da bukatar malamai to kuma babu malaman to ana rubutawa da takarda ta kai ma gwamnatin birtaniya sai aka zartar da hukuncin cewa a kafa wannan makaranta wanda ita ce za ta ɗauki nauyin samar da malaman da za su koyar a waɗancan makarantu a arewacin najeriya to shi yasa sai aka kafa ta a matsayin ka suna kwaɗai a wani lokaci a shekara ta dubu da tara da ishirin da ɗaya aka buɗe ta a shekara ta dubu da tara da ishirin da biyu sannan sunanta ya sake canzawa ta koma kaduna college sannan suna ya sake canzawa tana kaduna college shekara ta dubu da dari tara talatin da takwas sannan ta sake zama gwamnan college zaria ta sake a shekara ta dubu da dari tara da arba'in da tara sannan ta zama barewa college wannan ya faru aka samar da malamai waɗanda za su dinga koyarwa a wannan makaranta so abin da ya faru akwai malamai waɗanda suka koyar a makarantar kuma an samar da kuɗi na gina wannan makarantar kamar fan dubu hudu hmm. fan dubu hudu aka samar domin ginin wannan makaranta sannan akwai wato waɗanda suka rike makarantar tun daga farkon kafata har ya zuwa lokacin da yake na baya-baya dinnan hmm. akwai mr gaj beneman ya rike makarantar kwajin barewa shine principal na farko bature hmm. daga shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da daya zuwa shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da daya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambayar Malam Isuhun Dila mai son sanin tarihin kwalejin barewa da ke Zaria. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ah, Malam Ibrahim bari in yanke maka tsinke maka hanzari a nan saboda rashin lokaci jama'a nan za mu yi bankwana sai mun dawo da karfe ta da rabi na dare sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.